assalamu alaikum insha Allah a yau zan nuna mana yadda kana iya kallon status na whatsapp na wani ba tare da ya san ka kalla ba so ban san wannan bidiyon ga zai amfani ba amma yana da amfani kamar misali kana so in kana kallon status din mutum yana iya blocking naka misali a ce kamar tsakanin babbar da ko kuma irin <clears throat> tsakanin abubuwa haka na relationship so wani za ga da ka fara kallon status na shi yana iya haka yi blocking naka so kana iya amfani da wannan dama dan ka yi haɗin kanka kana kallon duk abin da yake faruwa amma na kuma ba zai san kana kalla ba so bari mu fara bidiyo din barka da dawowa sunan adam suleiman daga tashar sinin intanet kana bi na twitter domin ansa sauran tambayoyinka so yanzu za mu fara tutorial din na ga wayoyi kwaya biyu kana gani a gefen daya gefen hagu na daya gefen dama na so wayan da yake nan wajen zan bude whatsapp a cikin shi zan yi uploading ok wannan wayan da shi ne za mu kalli status ɗin ba lalle an sani ba shi kuma wannan wayan da ke nan wajen a shi ne za mu saka status ɗin su yanzu abin da zan fara da farko shine zan yi uploading status wannan wayan da take nan wajen zan kalla da ita sai kuma mu damu mu yi yadda in kai sai ka abin ba sai an wannan ba ba sai an kalla ba so na fita daga cikin whatsapp din so sai kuma wannan abun gaskiya dan kai shi whatsapp ba su blokin naka ba ba wai ya kare dokokin su bane abun zai yi aiki so bari mu fara ko zaka shiga cikin status naka kawai bari mu bada example na gani bari mu uploading wani bari mu uploading wani status haka ne alright bari mu da so zan jira nan wajen gan status ne ya fito yawwa gashi kuna da kuka gani status na ya hau kuma ka tabbatar ka bude data amma wifi kake amfani da shi ka tabbatar ka kama yana yi so ga dai status kana gani a daura hakan nan ina ganin zero views ba wanda ya kalla so zan kalli wannan status yanzu gashi ana kuna gani shine a nan wajen so bari ta ban kalla so bari mu jira ya bude gani so kuna gani gashi nan ya bude status na nan do ba sai na reply ba so bari yanzu mu bude wannan haka kuna ganin one view bari mu bude da kyau da za ku gani so kuna gani one view kuma wannan one view din kun duba za ku gani ne na kalla so gashi nan a ne na kalli wannan status so yanzu abin da zamu shine zan seto na abun idan na seta shi ko da ya saka status ba ba zai wannan ba ba zai ba zai san na gani ba ko ban gani ba balle ya samu damar ko zai bulokin na ko wani abu hakan nan to abun da zan yi shine zaka dawo ka tabbatar ka dawo kan chat ka fita daga wannan status ka tabbatar ba a nan kake ba da ka dawo nan wajen sai ka taba wannan option wannan abun da yake nan haka ta can saman dama ka ka shiga settings na whatsapp naka so idan ka shigo nan wajen za ga akwai account an sa account anan na farko kenan bayan ka wuce sunanka sai ka taba wannan account din za ga privacy sai ka shiga wajen privacy to aka dan ja shi kasa in ma kana amfani da iphone ne ko android ko wani blackberry duk dai ɗaya ne so abun da ka yi shine ko abu ɗaya ne za ka canja na ina ga shi kenan amma fauna in ka san kai sabo ne a wannan canjin koyi ka yi subscribing saboda videos namu wanda su zo nan gaba dan ina ga su fi wannan kyau ma to abun da ka yi shine ko za ka taɓa wani abu za ka ga saka read receipt a nan wajen so ko za ka yi on checking ka cire abun nan ya dawo babu shi a dan jira zai loading so kaga ya zama baki kenan ko so yanzu abin da zai faru shine da zan zo in yi deleting wannan status din da kuke gani a wannan wayan so hankalin ku ya dawo kan wannan wayan kenan zan zo in deleting wannan status din so yanzu na yi deleting nashi so in na koma da yanzu koma wayan nan kalli wannan status din za ku samu babu shi ko da ce zan je can kasa da haka in duba status din da na kalla za ku samu babu shi so kun gani so zan ƙara uploading the same picture though it doesn't matter kuma wani hoto muke amfani da shi zai yaki so suka taba wannan sai mu upload na shi bari mu ya hau mu gani to yadda kuke ganin gashi nan just now ya hau ko so yanzu bari mu duba views na shi a ga zero views ko kuma in taba nan ma ba wanda ya kalla so yanzu barin kalla nan bari ya bude so ga dai status nan gashi na bude na kalla so bari mu duba a wayan shi kuma ɗan fita hakan nan in taba a gani zero views kun ga cewa abu kenan ya aiki ina iya fita daga whatsapp gaba ɗaya ma in ƙara dawowa amma still ba zai sana kalla ba so kun ga wannan ina gana da amfani ga irin tsakanin ko wani uba da ɗa ko ɗalibai ko something like that da hakan nan zai amfani so Allah ya saka kawo zuwa ƙarshen tutorial just hit the subscribe button sai an jima